Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a 4 ga watan Yunin 2021. Bayan labaran duniya za a ji cewa gwamnatin Najeriya ta ɗau matakin ramuwar gayya na dakatar da kafar sadar zumunta ta Twitter al'amarin da ya janyo cece kuce. da akwai mutanen da suna fitowa suke irin maganganun nan su sa a kai wa hukumar 'yan sanda hari da sauran dai mutane hari amma twitter ba ta hana su ba sai da shugaba ya fito ya tsawatar a kan su dena shine za a ci za a hana shi kaga wannan ya nuna sun ɗau wani bangare za kuma a ji cewa biyo bayan yawan haɗuran kwale-kwale gwamnatocin kebbi da neja za su dau matakin bai daya jihar kebbi da jihar neja za a ƙara wayar da kan jama'a da kuma ba su horo na musamman na zamani game da wannan yanayi na jirga-jirgar ruwa kamar kowace ranar juma'a yau ma garba awon na tafi da rahoto na musamman muna kuma dauke da rahoton wasanni tare da garba awon amma yanzu ga maryam da labaran duniya alaikum ga cikakkun labaran. A yau Juma'a kasar Japan ta kai wa Taiwan rigakafin coronavirus na kamfanin AstraZeneca guda miliyan 1.24 kyauta a wani mataki da zai rabanya yawan rigakafin da tsibirin ya samu ya zuwa yanzu. Taiwan na fama da karuwar yaduwar cutar coronavirus kuma kashi uku cikin ɗari na al'umma ƙasar ne kaɗai aka yi wa rigakafin. Kasar Japan ta amince ta samar da rigakafi fiye da miliyan 300 daga kamfanonin Pfizer, Moderna da AstraZeneca fiye da yadda ake bukata don al'ummar kasar. A lokacin da aka yi wata mummunar girgizar kasa a Japan shekaru goma da suka wuce, jama'ar Taiwan sun turo mana kayan gudunmuwa da yawa ba tare da bata lokaci ba. Na yi imanin cewa jama'ar Japan ba su manta da wannan ba. A cewar ministan harkokin wajen Japan Toshimitsu mategi a lokacin da yake sanar da ba Taiwan gudunmuwar rigakafin. Rigakafin sun isa babbar tashar jiragen saman Taipei ta kasa da kasa a yau Juma'a da rana. Ministan lafiyar Taiwan Chen Shi-chong ya ce yana godiya matuka akan yadda rigakafin ya iso a lokacin da tsibirin ke gwagwarmaya da annobar yayin da ya sanar da samun ƙarin mutum 472 da suka kamu da cutar. 'Yan kungiyar Taliban sun kwace wata gunduma a kudancin Afghanistan a yau Juma'a ba tare da fuskantar wata tarjiya ba daga dakarun gwamnatin kasar. Abin da ya sa yanzu adadin gundumomin da mayakan suka kwace ya kai bakwai tun bayan da dakarun Amurka da na kawancen NATO suka fara barin kasar wata ɗaya da ya gabata. A wani lamari na daban kuma wani harin bom na mota a bakin hanya da aka kai a Kabul babban birnin kasar ya yi sanadiyar kisan wata matashiya mai gabatar da shiri a talabijin a Afghanistan da mahaifiyarta, kanwarta kuma ta jakata. Kafin mutuwarta, Mina Kairi ta yi aiki ne da kamfanin yada labaran Ariana shekaru uku da suka wuce a cewar shugaban kamfanin. Ƙungiyar kare 'yan jarida a Afghanistan da ake kira AJSC a takaici. ta ce ta yi bakin cikin samun labarin cewa mina kairi mai gabatar da shirin talabijin a kamfanin yada labaran ariana da mahaifiyarta na daga cikin waɗanda harin na daren jiya ya shafa a gunduma ta shida da ke birnin kabul da kakkausan lafazi muna allah wadai da wannan haran muna kuma yin kira ga gwamnatin ƙasar da ta gudanar da bincike sosai a cewar ƙungiyar. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin shugaba Biden ta ɗorawa wasu ƙungiyoyin jan ƙaishi da nauyin ba da shawarwari a kan baƙin da ya kamata a bar su su zauna a Amurka maimakon a tisa ƙiyarsu su bar ƙasar cikin sauri bisa ga umarnin gwamnatin tarayya mai nasaba da lokacin annoba da ya hana mutane da yawa neman mafaka. Ƙungiyoyin za su gano waɗanda ke tattare da haɗari a Mexico amma ba a bayyana tsarin da za su bi ba. Wannan na zuwa ne yayin da mutane da yawa ke tsallako iyakar kudancin Amurka yayin da kuma gwamnatin kasar ke fuskantar ƙarin matsin lamba akan ta ɗage umarnin akan harkokin lafiya da tsohon shugaba Donald Trump ya bada wanda kuma shugaba Biden ya ci gaba da aiki da shi a lokacin annobar coronavirus. Ya zuwa yanzu jimlar masu neman mafaka 800 aka bari su shigo ƙasar tun daga ranar uku ga watan Mayu. kuma mambobin tawagar kungiyoyin agajin sun ce yanzu haka akwai mabukata da yawa da ba za su iya biyan bukatunsu ba ana sa ran manyan kasashen duniya bakwai za su cimma yarjejeniya nan ba da dadewa ba akan mafi karancin haraji da ake sanyawa kamfanoni a cewar ministocin kuɗi daga faransa jamus italiya da spain a yau juma'a gabanin wani taron shugabannin kasashe masu karfin tattalin arziki da za a yi Muna da damar mu ja hankalin kamfanonin kasashe da yawa su zuba jari a cewar Bruno Lemaire na Faransa da Olaf Scholz na Jamus da Daniel Franco na Italiya da kuma Nadia Calvino ta ƙasar Faransa a jaridar The Guardian. Ministan kudin Birtaniya Rishi Sunak ya fara wata ganawar kwanaki biyu yau Juma'a da takwarorin aikinsa daga canada Faransa, Jamus, Italiya, Japan da kuma Amurka. kafin taron kolin shugabannin manyan kasashen da za a yi mako mai zuwa cikin har da shugaba joe biden taron dai zai mai da hankali ne akan shirin sanya haraji mafi karanci akan kamfanoni yayin da manyan kasashen duniyar ke neman jan hankalin kasashe da yawa su zuba jari. aka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni wanda zai kai mu Najeriya inda gwamnatin kasar ta ɗau matakin dakatar da kafar sada zumunta ta Twitter biyo bayan dakatar da shugaba Muhammadu Buhari da kafar ta yi. Al'amarin da ya janyo cece ce, Daga Abuja ga Umar Faruk Musa da cikakken rahoton. gwamnatin tarayyar najeriya yanzu nan ne ta ba da sanarwar cewar ta dakatar da ayyukan kamfanin na sadarwa na twitter har illa masha allah bayan da kamfanin ya soke jawabin da shuma muhammadu buhari ya rubuta a wani bangare inda yake gargadi ga 'yan najeriya masu tada zaune tsaye cewa gwamnatin kasar za ta ɗauki mataki a kansu ministan watsa labarai na najeriya la muhammad shine ya ba da wannan sanarwar a cikin wani wata sanarwa da shegun adeyemi ya rattaba hannu wani babban jami'in hulɗar jama'a na ofishinsa na cewa gwamnatin tarayya ta umarci kamfanin da ke kula da sha'anin sadarwar ko watsa labaran na najeriya wato nbc da ya ɗauki matakan na gaggawa na tabbatar da an fitar da tsare-tsare na bada lasisi ga duk ire-iren wayannan kamfanonin na sadarwa a cikin najeriya domin tabbatar da an sa ido akan irin ayyukansu wannan matakin dai bai zo ma 'yan najeriya da dama da mamaki ba malam ibrahim abdulkarim kwararre ne akan sha'anin sadarwa ta yanar gizo ta zamani ko ya min karin haske dangane da hujjoji ko karfin najeriya akan wannan da da kuma irin abun da zai iya biyo bayan wannan matakin da gwamnati ta dauka inda yake cewa gwamnati kan dauki irin wannan mataki saboda ta kare mutuncin da ta kuma kare mutuncin da take ganin cewa kila an ci zarafin ta kan wani abu da aka aikata wanda ya faru haka a kasan america wanda aka dakatar da shugaban kasan america lokacin nan shi daga kan twitter din saboda shi wasu kalamai da aka nuna cewa an yi reporting din shi kuma mutanen america ba su ji daɗi ba to wannan doka tana yiwuwa an yi ta an sa ta amma abin da ya kamata mu tambayi kanmu shine na farko farko ita gwamnati ta shirya tana da abubuwa shine ake cewa infrastructure din da za ta iya hana wannan abu a aiki da shi malam abdulkarim ibrahim kenan wani kwararre akan sha'anin sadarwa yanar gizo ta zamani a tattauna da ne da shi a abuja a kira da nayi da shi alhaji kashifu inuwa abdullahi shugaban hukumar fasahar sadarwa ta zamani wato nidda ya bayyana min cewa gwamnatin najeriya na haduwa domin yin shawara akan matakin da ya dace a ɗauka domin yin abun da ya kamata wurin kawo zaman lafiya a najeriya inda yake cewa 'yan najeriya ba su ji daɗin wannan abin ba saboda abin da yake nuna su twitter sun yi ba da goyon baya ga wani bangare saboda akwai mutanen da suna fitowa suke irin maganganun nan su sa a kai wa hukumar ofisin hukumar 'yan sanda hari da sauran dai mutane hari suna sawa a wannan dandali na twitter amma twitter ba ta hana su ba sai da shugaba ya fito ya tsawatar a kan su dena shine za a ce za a hana shi kaga wannan ya nuna sun ɗau wani ɓangare. wanda a lokacin shi mai girma minista na ma'aikatar watsa labarai ya fito ya yi bayani na abin da suka yi bai kamata ba. A waje ɗaya na tuntuɓi wani mai sharika al'amura a Najeriya Ibrahim Modibo domin in ji ko Shubabu Buhari yana da hujja. Eh kwarai da gaske ko kowane komai don ganin cewa twitter ba ta masa adalci ba to in ka duba kwanan nan shugaban hartacciyar kungiyar ipop shi namdi ai yana ta aika abubuwa na tashi hankali ga jama'a a najeriya amma ba abin da twitter sai amma su twitter suna cewa bayanan da shugaban buhari ya yi kamar ya saba ka'idojin ayyukansu ko karɓar sakonnin da suke shi yasa suka cire ba wai don yana shugaban buhari bane suka kyamace shi to amma su za su duba abin da namdi ke cewa a je a kashe jami'an 'yan sanda a kashe sojoji a kashe beme shi ka bai musu illa Allah ba ya yi daidai ne da ka'idojin su. umar faruk musa murar amurka a abuja najeriya to a gaida umar kamar yadda aka sani dai an sha samun haɗuran ƙananan jiragen ruwa da kwale-kwale tsakanin jihohin kebbi da niger biyo bayan haɗari na baya-bayan nan inda mutane sama da tamanin suka mutu gwamnatocin jihohin biyu na tunanin bullo da matakin bai ɗaya muhammad nasir gareka. daga ranar da hadarin ya faru zuwa yanzu an samu lalaba gawarwakin mutane 97 kuma tuni al'amura sun koma yadda suke a garin nawara sai dai waɗanda suka rasa 'yan uwa har yanzu suna jimamin rashin duk da yake sun soma samun tallafi sunana mukutar umar gaskiya abin da ya faru babban tashin hankali ne ana rashin antina guda amma gwamnatin da ta kawo mana dokin tallafi na kuɗi dubu ɗari biyu da hamsin da shinkawa karin layas guda. Sunana Zulfa'u Husaini. Muna ɗaya daga cikin wannan ikilasin da ya faru da mu. Kwana uku da faruwa abun an kawo mana naira dubu ɗari ɗari. Aka kuma raba mana shinkafa. Muna jimami da wannan abu da ya sami mu suna Sunana Musa Zakari wanda ake kira na suna gida Wara lab. mun rashi matuka ina ɗaya daga cikin wanda mahaifiyata wanda ake ce suna zainab allah ya mata rasuwa cikin ruwa mun yi kuka matuƙa sai da gwamnati ta shigo cikin abin ta kuma bamu farko ta bamu naira dubu ɗari na biyu ta zo ta ƙara mu naira dubu ɗari da hamsin na uku sai kuma ga shinkafa ya biyu duk mutum ɗaya buhu ɗaya. tallafin an bayar da shi ne daga cikin kuɗaɗen da aka tara a matakin ƙaramar hukuma waɗanda wasu masu zuwa ta'aziyya suka bayar a cewar shugaban ƙaramar hukumar 'yan gaski abdullahi buhari wara akwai mutane da dama wanda suka bar a shekaran jama'a an raba musu akalla miliyan tara kuma har yanzu akwai kuɗi wanda yake ana duban kwamiti ɗin yadda za ta ƙara bin su ta bayar akwai shinkafa ita kuwa gwamnatin jihar kebbi taro ta yi na majalisar zartaswa na musamman na bita da juyayi tare da nuna gamsuwa ga waɗanda suka jajantawa gwamnatin akan wannan ibtila'in shugaban hukumar bayar da agajin gaugawa sani dododo wanda ya yi wa manema labarai bayani ya ce an ɗauki matakai na binciken dalilin wannan matsalar da kuma kaucewa sake faruwar irin ta. kuma mu jihohi jihar kebbi da jihar niger za a yi da wani sahihin a wani haɗuwa domin a kara wayar da kan jama'a da kuma ba su horo na musamman don sanin makama aiki na zamani game da wannan yanayi na jirga-jirgar ruwa a wannan manyan gulabe namu da. Duba da cewa waɗanda suka rasa maga isansu a wannan ibtila'in na iya kasancewa cikin wani hali duk da tallafin da suka so samu yana aka kwana da tallafin da gwamnatin jiha ta karba wanda ya haura naira miliyan ɗari da ƙari. akwai tsari na musamman ai wannan gudunmawa da aka kawo wata ana ana kashe samu muka ba mu adadi ba hayyau don abin na shigowa sannan a hankali ko ba san wanda zai zo magana ba wannan insha Allah wanda za ta ba da bayani sahihi zai ta za a yi wannan abin cikin tsanaki insha Allah rabbi a tantance mutanen sannan kuma abin umarnin da gwamnati za ta bayar nan gaba game da za a fito da tsarin abu da za insha Allah. Baya ga mutum 22 da suka tsira da rayukansu a cikin wannan ibtila'in da kuma gawawwaki 97 da aka samu akwai yiwuwar wasu gawarwaki sun bi ruwa ko kuma suna kasan buraguzan jirgin da ya nutse wanda mahukunta ke fatan lalabowa a ƙarshen wannan mako. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya. An gaida Muhammad yanzu kuma ga rahoto na musamman. a yayin da mazauna a bangarorin kasar jamhuriyar kamaru suke fama da fargaba na rashin tsaro a faɗin kasar baki daya musamman ma kamar yankin renon ingilishi wadda a halin yanzu haka an kwashe sama da shekaru hudu ana dauki ba daɗi tsakanin waɗansu 'yan tawaye masu neman kirkiro haramtacciyar kasar su wadda suke neman ballewa daga haɗaɗɗiyar kasar jamhuriyar kamaru kuma gwamnatin kasar ta ce ba za ta yarda a yi mata sake da ba ruwa ba ba wannan ne yasa na hira da farfesa alhaji ali muhammadu masani ne a bangaren falsafa kuma ɗaya ne daga cikin masu faɗa aji a ƙasar ta jamhuriyar kamaru koya ya za a yi a magance wannan matsalolin na tsaro a ƙasar da take fuskanta musamman ma ta ɓangaren 'yan awari da kuma gabashin ƙasar ta kamaru an da ta yi iyaka da ƙasar afirka ta tsakiya wanda 'yan tawayen ƙasar suke yin tururuwa zuwa ƙasar ta kamaru da ma yankin arewa mai nisa shashin da ake fama da artabu na maharan boko haram yau shekaru goma sha ɗaya kenan ga an da tattaunawar tamu ta kasance. Cewa gwamnatin Kamaru ba ta da matsala wannan bai taso ba. Domin a yarjejeniyan da mutane suke kira a yi ya shafi batun raba dukiyan ƙasa. Wannan babban matsala ne da ba kamaru kurum ya shafa ba, ya shafi dukkan kasashe masu tasowa musamman ma kasashen afirka kudu da sahara yanzu gaskiya ne da akwai matsalan rabon arziki daidai wa daidai a ƙasa amma batun cewa an musguna musu ko an zama da su saniya ware wannan magana bata taso ba idan za a kwatanta ne akwai jihohin da suke da matsala fiye da wayannan jihohi biyu wayannan jihohi biyu amma kun gani su ba su dauki makamai ba su ba su ta da kayan baya ba shine masana da masu nazari na barnin gwamnati sun rinka kira a yi allah wade da wa'annan da suke kokari a tattauna da su domin a wajen su kaman kabilanci ne eh, sun nuna ma maganan al'umman kamaru ta dogara akan harce ketare sa'an nan tana kiraye-kiraye ko tana zub da jini wannan babban kabilanci ne wato wani abu ne wanda mai zurfin tunani bai yadda da shi ba abin da ya shafi bangaren gabashin kasan kamaru mai iyaka da afirka ta tsakiya abin da ke faruwa shine ke faruwa a dukkan kasashen da tashin hankali yake kunnowa kada mu manta yau afirka ta tsakiya tana ƙoƙarin rufe shekara talatin ba zauna lafiya ba to dole ne iyaka da dukkan ɓangaren da ya kusanci wannan ƙasan ɗin ya zamana akwai matsaloli da ka lissafa da suka safi eh, kashe-kashe da sace-sacen shanu da makamantansu ya nuna cewa wa'anda ake korowa da 'yan fashi da wa'anda suke ƙoƙarin ramukon gayya sukan shigo ƙasan kamaru ne su yi kokarin kai hari da wani ɓangare daban da suke fada ta can to dole ne kuma wa'annan ɗin tunda suna rike da makamai da makamantansu su so makame-kame suna garkuwa da mutane suna yanke hanya su yi fashi suna kuma kashe-kashe to shi ne yake faruwa indi kasan afirka ta tsakiya ba ta zauna lafiya ba wannan kankada musa mu za a zauna lafiya yankin gabashin kamaru hanyar da za a bi don magance wannan bangaren ha a samu mafita dole ne a taimaka ma kasan afirka ta tsakiya don ta samu kwanciyar hankali a zauna lafiya eh, wannan kuma kada ku manta cewa kamaru ta tura rundunar sojoji kamaru tana tura agaji kamaru tana tura masu ba da shawara kamaru na tura taimako domin a tabbatar da gwamnati zaɓiɓɓiyan gwamnati na afirka ta tsakiya ta yi ƙoƙari ta saka ƙura ya lafa an zauna lafiya dole ne kamaru ta yi wannan ta yi kuma tana ƙoƙarin yi ana gugurmaya domin ita ma ta samu mafita a gabashin ƙasanta wannan sananne ne jahohi biyu wato da jihan arewa maso yammaci da kuma jihar kudu maso yammacin kamaru inda ake amfani da harshen ingilishi ana cikin matsalan da ya hada da kashe-kashe da zub da jini da garkuwa da jama'a musamman ma manya-manyan mukarraban gwamnati da manya-manyan sojoji wato wannan matsala masu nazari sun saka akan dole ne haka ya faru domin tsarin da kamaru ta bi shekaru musaka sittin yau wannan tsarin in ba ta yi nasara ba domin sojoji 'yan sa kai da suke wannan mummunan banna sun nuna akwai matsaloli abin da ya shafi shari'a da tsarin ilimi da tsarin tattalin arziki da tsarin sarauta to gwamnati she ta tuna cewa za ta iya ta ɗauki matakai amma a rubuce ta ce ta kirkiri kumiti kaza ta ce ta yi kaza ta ce ta yi kaza ta ce ta yi kaza don a samu zaman lafiya hakan kun gani bai yiwu ba shine yasa abin shi ta barbarewa take ta yi ba a san ma yau su wane ne suke wa'annan bannan ba sojojin sa kan ne manyan 'yan fashi ne domin an nuna cikin shekaru hudu kamaru ta yi asaran magudan kudade da inda ba za a iya kwatantawa ba shi kaman in an zauna an yi bincike to jama'a sun saka da masu nazari cewa wannan duk bai isa ba dole ne shi an zauna kamar da aka zauna a 1961 aka yi yarjejeniya aka tattauna aka samu mafita matsalan arewacin kamarun nan wato babban abin takaici ne domin talauci da yunwa da wahalan da ya shafi rashin tsaro da rashin ruwa da makamantansu sun zo sun kawo hare-haren da 'yan ta'addan boko haram suke kawowa wannan bangaren din wato sun taimaka kuma wannan bangare ta tsunduma cikin halin kaka na kayayi cikin halin talauci da kunci wanda duk sauran jahohin babu kamanta nan to sojojin ƙasan kamaru na kokuwa amma kada mu manta cewa yaƙin ɗin ba yaƙi ne da ake yi da makiyi ko kuma mayaka biyu ne suke kallon juna suke yaƙi ba ana yaƙi ne da mutumin da shi ko ba ganin shi ba yi tunda hare-hare suke kawowa to sojojin ƙasan kamaru suna ƙoƙari ba dama akwai matsala kamar da ƙungiyoyin kare hakkin dan eh, adam ke cewa ana musguna ma fararen hula har da sojojin kamaru amma da hakan duk dai kada mu rena musu suna kokari a gani wannan yankin din ta fito fita wannan halin sannan. gwamnati ta kafa ta kafa wato kaman kwamiti ne na tarban wa'anda za su tuba su fito a yafe musu su kama kaman sana'a sa'annan gwamnati kuma na ƙoƙarin zuba kuɗi a asusu wanda aka kafa na sake gina wannan jihohin arewacin mai nisa. Sai dai masu magana suna cewar zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki. Muhammad Awul Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru. Daga rahoto na musamman kuma sai shirin wasanni. Wasanni a takaice. Kulub ɗin kwatanta birnin gano da ke kasar jamhuriyar kamaru ta samu tikitin ta na buga wasan champion na nahiyar afirka bayan ta doke takwarta kasar senegal da ci biyu da nema a can birnin dakar sai dai kasar senegal din ta biyo kasar jamhuriyar kamaru har harbin garwa an da ta zira kwallo guda daya a ragar kwacon din amma hakan ne bai ba su nasarar samun tikiti ba sai dai na tattauna da malam gambo ibrahim tsohon gola ne a kasar ta kamaru ya nuna mini jin daɗin bisa kan wannan nasara da kwatan din ta samu a kamaru kwatan ya fito champion hmm. da suka fito champion aka tura su champion league na, na afirka hmm. da suka tafi can so kai wani matsayi kamar kada final aka cire su to shi dole kuma a tura shi su zo su buga kada final hmm. na na afirka to shi suka yi suka buga abin nan wasan ale sun yi a garwa suka samu suka ci galaba suka yi duka ɗaya da banza yanzu madrato suka tafi ƙasan senegal senegal da ke su biyu da ɗaya to bin da suka sa a can shi ya ba su izinin kalifikasiyon za su buga demi final to ba mu shina ba wasan ale a ina za buga a garwa ne ko kuma shi ayi kira da sor de ka kira da sor ekip da je buga da su za mu gani Allah ya yarda suna da karfi suna da karfi a don anan anan kamar kun ba ekip biyun sa to a Afirka ba a suna suna suna suna kokoyon waɗansu kamar ƙasan larabawa don suna da suna da santren da da da ko a ƙasan turawa ko a ƙasan turawa ma za a yi ba wannan santren din Eh, dan wasan koton kuma bai fita koton ya zo buga wani ekip a kamaru shi dai ya je gaba don sun fi kowa abin nan sun fi kowa rike 'yan wasa mai kyau karamin dan wasan da bai taba kudi kudi a koton na tsammani ina taba kamar sensan mil sensan mil pramuwa Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru. muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. Ƙasar Japan ta kai wa Taiwan rigakafin coronavirus na kamfanin AstraZeneca guda miliyan 1.24 yau Juma'a kyauta a wani mataki da zai rabanya yawan rigakafin da tsibirin ya samu ya zuwa yanzu. 'Yan ƙungiyar Taliban sun kwace wata gunduma a kudancin Afghanistan a yau Juma'a. ba tare da fuskantar wata turjiya ba daga dakarun gwamnatin kasar abin da ya sa yanzu adadin gundumomin da mayakan suka kwace ya kai bakwai tun bayan da dakaran amurka da na kawancen neto suka fara barin kasar wata ɗaya da ya wuce. Gwamnatin shugaba Biden ta ɗorawa wasu ƙungiyoyin jan ƙanshi da nauyin ba da shawarwari a kan baƙin da ya kamata a bar su su zauna Amurka a maimakon a ta sakiyarsu su bar ƙasar cikin sauri bisa ga wani umarnin gwamnatin tarayya mai nasaba da lokacin annoba da ya hana mutane da yawa neman mafaka. To masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci da ma ranar baki ɗaya. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. To kafin mu yi sallama da ku muna miƙa ta'aziyar mu ga wakilin sashen Hausa a jihar Niger, Malam Mustapha Nasiru Batsari, saboda rasuwar wansa Malam Adamu Direba, wanda tuni aka yi jana'izarsa a yau ɗin Allah ya rahamshe shi. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Julie L. Gresham wadda ta haɗa shirin da kuma injiniyan mu na yanzu. Ni Hanifa Kabir Isa ke muku fatan za a yi hutun ƙarshen mako lafiya.